ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar da kuka sani sunana sayyada sadiya haruna masoyana mata da maza kowa dai ya san infection is a very very bad disease wanda yake haifar da abubuwa iri-iri most especially a jikin mace infection babu kyau a cikin mazan ma but na fi jiye ma mata saboda idan kina da infection zaki gan kina fama da irin kaikayin gaba sannan idan kina da infection zaki gan gan gaban mace na wari zaka gan gaban mace na fitar da irin fararen ruwan nan idan kina fama da irin matsalan nan barin kashi a ciki baya maganin yunwa ina so ku garzaya ku bi wannan instagram handle ɗinmu da na sa a karkashin post ɗin nan ku garzaya ku bi mu ku yi mana dm domin ku siya maganin infection wanda idan kina amfani da shi you will see the result within 5 to 7 days kuma insha Allah za ki gan babbanci maza kuma ba a bar ku a baya ba kuna iya ku siya wannan maganin infection saboda idan matanka tana da shi idan ta sha kai baka sha ba aikin banza ne ko ku idan kai kana da shi idan kai ka sha matanka bata sha ba aikin banza ne ku biyu ya kamata ku sha kuma i promise you it, it works very well and is very very affordable sannan mata kuma ba a bar ku a baya ba ina mata masu son cin abinci iri na kuma suna fama da tumbi ina so ku garzaya ku bi mu still a wannan instagram handle domin ku siya 28 days team it works like magic kuma babu sada is very very affordable ina so ku garzaya ku bi mu musamman domin siyan maganin infection da kuma maganin rage tumbi kowa wanda yake siya 28 days limiti a gurina ya san it's it's really working so i want you to follow us and patronize us thank you so much for watching this video and i love each and every one of you